من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وساد عن حرماته إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kawo mu yau sha shida da watan Rajab jira daya da dari hudu kuma yau ashirin da uku ga watan da wanda masallaci lamu وسيل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma na mako mako kamar yadda aka saba tafsirin mu na ƙarshe mun karkare ayoyin ƙasa ƙasa na alƙur'ani kamar yadda muka yi alƙawari da izinin Allah za mu faro daga farkon alƙur'ani mai girma alqur'ani yana farawa ne daga suratul fatiha saboda da izinin Allah za mu fara tafsiri daga nan amma kafin nan za mu masa shimfiɗa kafin mu shiga tafsirin tasura tafsiri malamai suka ce an ce a tafsir an samo shi ne daga alfasu الفصل ذلك الكشف الفصل الكشف والويايمة شيني دي سوكا شي ان انشي تسكيري شيني سكي شيوا الكشف عن مراد الله تعالى في كتابه عن طريق ذكر معاني الالفاظ على الطاقه البشريه. ابن تسكي شيوا تسكيري شيني الكشف عن مراد الله تعالى في كتابه yayi menene Allah ku sarki yake nufi a cikin littafinsa yin bayani a game da abin da Allah ku sarki yake nufi a cikin littafinsa ta hanyar ambatan ma'anonin lafazan da alqur'ani ya kunsa ala taqatil bashariyya daidai gwagwadon yadda ɗan adam zai iya so daga tasiri wani aiki ne na bayanin ai mabayin Allah subhanahu wa ta'ala abinda Allah madaukakin sarki yake nufi da saukar da littafin sa abinda yake aqida ai bayani abinda yake ibada ai bayani abinda yake khuluqu ne wato dabi'a ce ai bayani abinda yake mu'amala ce tsakanin mutum da mutum ai bayani a cikin littafin Allah madaukakin malamai suka ce aikin tafsiri aiki ne mai girma akwai daga cikin malamai da suke ganin cewa huwa ashfaqul ulum wa zalika ittibatuhu bi kitabillahi al-aziz tafsiri shi ne aikin da ya kowanne shi ne ilimin da ya kowanne daraja saboda min littibatuhu bi kitabillahi al-aziz saboda yadda ya zama ya tafuta da littafin Allah madaukakin sarki duk abin da ya zama da alaka da littafin Allah madaukakin sarki to yana da daraja babban aiki al alqur'ani mai girma wanda ya fara yin shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fara yin tafsiri yana da muhabbarta bayanin menene Allah madaukakin sarki ya sauka Allah ma ya faɗa aikin annabi sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim muka saukan maka da alƙur'ani domin ka yi ma mutane bayanin abin da aka saukar musu Allah ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama shine zai rika yin bayanin me Allah madaukakin sarki yake nufi a cikin littafin sa sau daga shine farkon wanda ya fara yin tafsiri daga nan sahabbansa suka ɗauki wannan bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun ci gaba da yin tafsiri waɗanda suka fi shahara da tafsiri a cikin alƙur'ani mai girma a cikin sahabban manzo da kuma akwai alkulafa ul arba'a khalifokun annabi sallallahu alaihi wasallam guda biyar sakidu na abubakar sai na umaru sai na umaru sai na ali radiyallahu anhu waɗannan tafsirin su in ji shehu jalil da kemiya rahmatullahi alaihi ya ce tafsirin ana gabatar da shi akan tafsirin duk wanda ba su ba in ka samo tafsiri daga sakidu na abubakar radiyallahu anhu ko sayyidina ali umar ko sayyidina usman ko na ali to ana gabatar da tafsirin waɗannan bayan Allah manya-manya masu daraja akan tafsirin wanda ba nasu ba daga nan kuma akwai tafsirin manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda sai ya zama ma tafsiri ya zama suna da makaranta ta tafsiri idan aka ce madrasatu tafsiri fi makka akwai madrasatul tafsir fil madina akwai madrasatul tafsir fil iraq waɗannan makarantun guda uku na tafsiri dukkanin su sahabbai kafa idan aka ce madrasatul tafsir fi makka ana nufin makarantar sayyidina abu darda rabi abdullahi bin abbas radiyallahu anhu abbas radiyallahu anhu ma ya zauna a makka ya kafa makarantarsa ta karantar da tafsiri wanda a ƙarƙashin makarantarsa aka samu almajirai masu albarka da yawa irin su sa'id ibn jubair rahmatullahi alayhi irin su mujahid ibn jabr irin su qatada ibn bi'amat as-sadusi irin su ikrima maula ibn abbas waɗannan tabi'ai su ne waɗanda suka karɓi tafsiri daga sayyiduna abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu Abdullahi ibn Abbas ya kasance yana da matsayi a cikin tasiri saboda annabi sama ya masa addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana Abdullahi ibn Abbas ya zo gidansa ya kwana Abdullahi ibn Abbas ya ce da ba yana fatan ya ga ya annabi sallallahu alaihi yake ibada da daddare ran ce sai al-Abbas babansa sai ya ce annabi sallallahu alaihi ya masa alƙawarin wasu raƙuma ya je ya karɓo masa da ya tafi sai yamma ta yi sai mazan sama ya ce to ai sai ka kwana sai da safe sai ka tafi dama innarta maimunatu bintul harith radiyallahu anha matar annabi sallallahu alaihi wasallam ce kuma aka yi sa'a a ranar mazan sama a gidanta zai kwana shi ke nan Abdullahi ibn Abbas annabi sallallahu alaihi wasallam aka sa ya sa masa yaro ne ya ka sa masa shimfiɗar sa a gefe manzo Allah ta sama kuma ya kwanta da shi da matarsa a shimfiɗa ɗaya can dare manzo Allah sama ya tashi zai sallah sai Abdullahi ibn Abbas ya tashi sai ya sauri ya fita sai ya zuba ma annabi sama ruwa a buta sai ya ace masa da annabi sama ya gani sai ya ce wane ne ya aje nan? sai maimuna radiyallahu anha ta ce ai abdullahi ne ya aje maka ruwa domin kai alwala ne sai annabi sama ya masa addu'a ya ce allahumma allimhu kitaba wa faqihu fi din a wata riwayar allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wila ya Allah ka sanar da abdullahi tafsirin alqur'ani sannan ka sanar da shi fiqhul musulunci ya zama yana da fiqh sannan kuma ya zama ga iya tafsirin alqur'ani shi yasa a cikin sahabbai in ka cire waɗancan kalifofin guda hudu to tafsirin sa ana gabatar da shi akan tafsirin kowa albarkacin wannan addu'a da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya masa kamar yadda kuma a cikin sahabbai ba wanda yake shi yawan fatawa والبحر أوفاهم فجاوى وأمر ونده وزوجة الحاج الأبا جاء الإمام السيوطي شيء عبد الله بحر شيء كن إلمي شيء قوايا وفتوى ko yana da makarantar ita ce ake ce mata madrasatul tafsiri bi makka wato makarantar tafsiri a makka wannan makaranta ce ibnu abbas Allah ya sa mata albarka an faɗa mana wasu daga cikin manyan tabi'ai wanda suka zama sun yi waya daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma ta tafsiri sai madrasatul at-tafsir bil madina makarantar tafsiri a madina ita kuma wanda yake jagoranta wannan makaranta a cikin sahabbai shi ne sayyidina abu da jardari radiyallahu anhu wato uwaimir ibn zayd makarantarsa ita ce makarantar tafsiri a madina shi ma abu darda radiyallahu anhu yana ɗaya daga cikin masana alqur'ani tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai yana cikin alqur'an yana ɗaya daga cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuni gare su hudu yace khudul qur'ana min arba'ati to daga cikin waɗannan hudun akwai Abu Jarra'i radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana wasiya cewa mu karɓi ilimin alqur'ani daga wajen waɗannan sahabbai na to da akwai Abu Jarra'i a cikin shi ma ya haifar da almajirai waɗanda suka zama sun waito sun yi riwaya daga gare shi riwaya ta tafsiri a cikin tabi'ai sai makaranta ta uku ita ce madrasatu at-tafsir bil iraq ita kuma ita ce makarantar ibn mas'ud radiyallahu anhu abdullah abdullah ibn mas'ud shi ma an sama ya zauna ya karantar da al alqur'ani mai girma da tafsirin sa a garin iraki iraki a lokacin sahabbai tana da manya-manyan birane guda biyu akwai kufa akwai basra to abdullahi ibn abbas ibn abdullahi ibn mas'ud afwan ya kasance mazaunin kufa an samu manya-manyan almajirai waɗanda suka karɓi ilimi daga wajensa irin su Ibrahim ibn Yazid al irin su Ibrahim ibn Yazid al-Nakhai irin su uh, Abu Fayy ibn Mihran wato Abu Aliya duka waɗannan almajirai ne na Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu ko dai kai tsaye sun karɓa tasiri daga gare shi ko kuma wasu daga cikin sun karɓa daga almajiransa to haka tafsiri ya kasance waɗannan bayan Allah haka suka kasance suna tattara alƙur'ani suna bayanin alƙur'ani ba a iya tattara alƙur'ani a waje ɗaya ba tafsirin alƙur'ani wato kenan sai lokacin bayan kusan ƙarni na uku ƙarni na uku aka samu al-imam ibn abi hatim abdurrahman عبد الرحمن بن محمد بن إدريس أبو حاتم ابن أبي حاتم الرازي يربط تفسير tafsirin da ya fi shahara da ake ce a at-tafsir ko kuma a ce masa tafsir ibn ali hatim ya rubuta tafsirin sa a inda ya tattaro maganganun tabi'ai da sahabbai na al-bukhari mai girma sannan bayan sa aka samu irin su al-imam Muhammad ibn Ja'far ibn Jarir al-Tabari Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari ya zo ya rubuta tafsirin sa wanda ya rasu shekara ta 310 ya rubuta tafsirin sa eh, al-Qur'ani wanda shine fi shahara da ake ce masa tafsirul Tabari shi kuma ya zama shi ma yana kama gangarin tabi'ai da sahabbai sannan kuma yana hadawa da lata bambancin tafsirinsa da na ibnu abi hatim shine shi ibnu abi hatim baya kawo larabcin shi in ya kawo aya kai tsaye kawai zai kawo idan ya samo yana da riwaya da aka samo daga wani sahabi to sai kawo wannan riwaya ta fassara wannan aya idan ba ya riwaya daga sahabi to sai kawo riwaya daga tabi haka ya rubuta tafsirinsa shi ko al-imam ibn jarir al-tabari da ya tashi tafsirinsa yakan kawo larabcin shi sannan yakan kawo bincike na ilmul qira'at sannan yakan kawo bincike na harshen larabci sannan kuma ya kawo maganganu na tabi'ai da sahabbai sannan kuma sai ya kawo ya tarjihi wato ya rinjayar abin da yake gani shine ya zama daidai shi yasa ya zama yana da wani larabci da ya shahara yana cewa wa awlal aqwali bis sawali in dai ya gama kawo maganganu sai ce wa awlal aqwali bis a cikin maganganun nan da aka ambata mana na fassara wannan ayar to maganar ta fi daidai to sai ya rinjaye to haka ilimin tafsiri ya kasance har ya kasance daga baya aka samu nau'ukan tafsiri da ake da su aka rubuta tafsirai ta hanyar manufofi mabambanta shi ya sa sai malamai suka ce tafsiri ya kasu gida-gida cincini ibn abbas radiyallahu anhu ya kasa tafsiri gida hudu ya ce tafsirin alqur'ani ala arba'ati aqsam اسم لا يعلمه إلا الله اسم لا يعلمه إلا العلماء اسم تعرفه العرب من كلامها سي اسم لا يغضب كل مسلم بجهله shi akwai tafsirin da babu wanda ya san ma'anar da Allah kamar tafsirin abinda abinda al-huruf al su alif lam su ha su ayin sin qaf su kaf haya, ayin had su nun su makamantansu waɗannan gabaki ɗayansu malamai na Allah suka ce la ya'lamu tafsiraha illa Allah ba wanda ya san tafsirin su sai Allah to ka shishige ne mutum ya zai na su akwai kashi na biyu ismun ya'rifuhu ulama kashan da malamai kawai suke iya fassara shi irin fassarar ayoyi gaban gado Allah ya faɗi kalala guda biyu a cikin suwatun nisa'i ya faɗi kalala ta farko a farkon sura da kuma ya sake faɗin kalala a ƙarshen sura ko me bambancin kalala farko da kalala ta biyu kalala ta farko ana bayani ne akan yan uwa rabon gadon yan uwa da ummai kalala ta biyu ta ƙarshe ita kuma ana bayani ne akan rabon gadon yan uwa waɗanda suka kasance shahidai uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uba ɗaya ma uba ɗaya su ne suke wakiltar uwa ɗaya uba ɗaya a lokacin da ba su to kaga wannan malamai suka san wannan tafsirin sai waɗanda suka sha ilimi su ne za su iya wannan bayanin to nau'in sake da ismun la ya'lamuhu illa al-ulama sai kashi na uku shine ismun ta'rifuhu al-arabu min kalamiha ka san da larabawa sun san shi a maganar su kalmar larabci ce ba ta bukatar sai an duk wanda yake ba larabe in an karanta masa to ya san abin da ake nufi shi yasa wani zubin hatta irin su ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ba sukan yi amfani da masana larabci a cikin larabawa musamman kauyawa domin su fassara alqur'ani ana ba da labari ana cewa ibn abbas radiyallahu anhu kansa yake cewa ban san me ake nufi da kalmar Yahu ba yahur innahu dhanna an lan yace sai da wata rana ta shiga wani ƙauye daga cikin ƙauyukan larabawa ina tafiya sai na ga wasu yara guda biyu suna wasa da tsuntsayensu sai ɗaya sai ya wurge tsuntsun sama ɗaya ma sai ya wurge nashi sama sai na je na cewa ka annahu la yaqul ka annahu la sai na fahimci cewa yahud yana nufin yar'ji wa yahudu ke ma'anar yahud wato yana dawowa ku banna allan yahud kafiri ya zata cewa allan yahud cewa ba zai dawo wajen mu ba in Allah ba zaton kafiri kake nan cewa daga duniya sai ta duniya babu lahira to kaga shine wannan yahud wannan shine ismun ta'rifuhu al-arabu min kalamiha larabawa sun san wannan an ambace shi a cikin maganar su sun san me ake nufi sai kashi na hudu na karshe da ibnu abbas radiyallahu anhu ya tafi tafsirin al-qur'ani yace ismun la yu'tar kullu muslimin bi jahli hakan shi ba wani musulmin da zai ce yana da kudiri idan bai san ma'anarsa ba malamai suka buga misali wajibi ne mutum ya san fassara kullu wallahu ahad saboda tana magana akan aqida ne tana magana akan wahadaniyar Allah kadai ta Allah subhanahu wata'ala to ba musulmin da za a bashi kujiri ya ce bai san tafsirin irin su kullu Allahu ahad ba irin su fatiha wajibi ne musulmi saboda yadda ake karanta fatiha ko da yaushe a sallah musulmi ya san tafsirin fatiha ba yi da kujiri a wajen Allah ya ce bai san tafsirin su to haka ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhu ma ya kasa tafsirin alqur'ani gida hudu amma masana tafsirin alƙur'ani da suka ce tafsiri za a iya saka shi gida gida lura da wasu abubuwa idan an lura da tafsiri riwayar da aka yi ko ko a'a fahimta ce wani yayi to za a iya saka tafsiri gida biyu akwai abin da suke cimshi a tafsir akwai abin da suke cimshi a idan suka ce a tafsir shine ma ya umu riwaya ka jawo aya shi kenan sai ka kawo wata magana daga cikin maganganun magabata ba faɗin ka a ciki sai ka ce ga yadda ibn abbas ya fassara ko ga yadda sayyiduna abubakar ya fassara ko ga yadda sayyidina ali radiyallahu anhu ya fassara sai ka kawo wannan shi ne ke da masa at-tafsir bambancin a tafsir da at-ta'wil kenan shi kuma at-ta'wil wudu ila diraya shine ka kalli aya sai ka yi amfani da harshen larabci sai ka fassara haka ka fitar da wasu kuce-kuce ma a cikin wannan aya to wannan shi ya ke masa at-ta'awi at-ta'awi wannan kenan sannan suka ce za a iya kasa tafsiri gida biyu da irin wannan a kira shi a tafsiru bil ma'sur da a tafsirin bil ra'yi sayyid ko su ce a tafsirin bil ko a tafsirin bil ma'qul التفسير بالمعثور شيني دي wancan tafsirin da ake magana kansa wato at-tafsir sai dai suka kasa gida gida shi kuma at-tafsir bil ma'qul ko bil ra'i sadid shine at-tawil at-tafsir suka ce mataki mataki akwai matakin na farko shine tafsirul qur'ani bil da Alƙur'ani. suka ce alqur'anu yufassiru ba'dahu ba'dan qur'ani sashin na fassara sashi in kaga wata aya to ka tsaya ka bincika a cikin alqur'ani kila zaka samu ta ayar da za ta fassara ka inna anzalnahu fi lailatin mubaraka lalle mun mun saukar da alqur'ani a wani dare mai albarka ma hiya tilka lailatul mubaraka ta ce inna anzalnahu fi lailatul qadr kafin nan ma ai a wata aka ce an saukar da alqur'ani aka ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an watan ramadan watan da aka saukar da alqur'ani a cikin sa to a watan a wata rana ya ka ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka lallai mun saukar da alqur'ani a wani dare ne albarka to bayan tilka lailatul mubaraka aka ce inna anzalnahu fi lailatul qadr lalle mun mun saukar da alqur'ani a daren kaddara kage yanzu nan fassarta alqur'ani bil qur'an ka fassara alqur'ani da alqur'ani a cikin alqur'ani ka samu fassara alqur'ani sai kenan sai mataki na biyu na tafsiru bil mawqu shine abin da suke cin shi tafsirul qur'ani bis sunnah fassara aluani da sunna annabi sallallahu alaihi sallam. idan mutum bai samu tafsirin aluani da aluani ba to sai ya fassara alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi sallam. domin annabi sallama kamar yadda aka faɗi daga cikin ayyukan da Allah ta'ala ya so masa alqur'ani dan su akwai ya fassara alqur'ani shi sa annabi sama ya fassara wasu ayoyi ra'ayin malam ibnu taymiya rahmatullahi alaihi a cikin muqaddimar ta usulul tafsir yake cewa amma ba'd فليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لأصحابه كل شيء من القرآن ce ka sani cewa alƙur'ani a nan kuma ya fassara shi duka amma wasu malamai suna ganin haka ba daidai ba ne cewa alƙur'ani ba duka ba sama ya fassara ba akwai ayoyin da manzon sama bai fassara su to tafsirin alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ka dauko aya sai ka dauko hadisi sai fassara ta mafi yawancin tafsirin yadda za a yi sallah Allah ya ce wa aqimus salata wa atuz zakat to ba mu san yadda za mu yi sallah ba sai da manzon sama ya fassara Allah ya ce a yi sallah to ya za a yi sallah nan annabi ya faɗi lokutan sallah ya faɗi yadda ake sallar ya faɗi yadda ake komai kuma ya aikace haka zakka Allah ya ce wa atu zakata ya zami zakkan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana ku kaga tafsirul qur'ani bis sunnati nabawiyya anan mutumin da zai fassara alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yana bukata ya zama yana da ilimi mai wadi na sunna annabi sallallahu alaihi wasallama domin kada ya afka cikin tafsirin alqur'ani da abin da ake ci mai isra'iliya isra'iliya su ne riwayoyin da aka samu daga yahudawa ko kiristoci suna nan a cikin bible to mutum ya zama ya kauce ma fassara alqur'ani da su shi yasa sai ya zama ya san sunna annabi sallama riwayatan wa diraya ya san ya haddace hadisan sannan kuma ya zama ya san ingancin wanda hadisi ne inganta wanda da bai inganta ba wanda ya inganta shi zai kafa hujja da shi wanda bai inganta ba kuma ba zai kafa hujja da shi sannan sai na uku shine tafsirul qur'ani bi aqwali sahaba a ƙarƙashin a tafsiru bil mawqu qaddar al-qur'ani da maganganun sahabbai can sahabban ana gabatar da al-khulafa'ul arba'a sannan kuma sai waɗannan ashabul madaris shi ibn mas'udin ibn abbas abu jardai da sauran sahabbai me yasa aka zaɓi tafsirin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam aka kira shi a matsayin tafsiru bil mansu saboda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne alqur'ani yake sauka a gaban su su ne suka gama zan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ci abinci tare da annabi sallallahu alaihi wasallama suka zauna tare da shi su ne sahabbansa kai wani zubin ma ayar da za a fassara ta sauka ne akan wani kabu dan mujra radiyallahu anhu yace yace ayar da take magana akan akan akan akan akan akan kafara akan fidiya yace nazalat آية الفدية في خاصة وهي له معامة yace ayar da ke bayani akan fidiya idan mutum ya kasance yana da matsalar a kan kansa ya aski fa fidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk illa yace a kai na ta sauka amma ta shafe ku dukkan to kana buƙatar tasiri da wanda zai maka fiye daga gare shi shi fa aka sauka da ayar da shi shi ne ta sanadiyarsa aka saukar da aya Ya yace hudithu ala rasul ila rasulillah sallama wal qawlu yatadasaru fi Ya ce an dauke ni an kai ni wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kwakwata na ta kowa a fuskata annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'a ma sha'artu anna al-waj'a qad balagha bika ma a'a ai ban zaci cewa matsalar taka ta kai haka ba to shi ne aka saukar da aya da take bayani akan yadda mutum idan yana da matsala a kansa aikin hajji ba mai aikin hajji ba zai aski ba sai ya gaba aikin hajjinsa to sai ya zama ya samu matsala a kansa yanzu sai ya aski to me sakamakon da zai na askin nan fa ya min siyamin aw sadaqatin aw kaga kaga tafsirin sahabbai Thank you. daga cikin kusan a tasiru bil wato tasirin da ake riwaya sai kashi na karshe shine a tasir bi aqwalit tabi'i fassara alqur'ani da maganganun tabi'ai waɗannan tabi'an almajiran sahabbai an gabatar da tafsirin su akan na kowa saboda tsanin su tsakanin su da manzo Allah ta salma mataki ɗaya ne kawai sahabbai su suka shiga tsakanin su da annabi sallallahu alaihi wasallam to shi sai aka gabatar da tafsirin su akan kowa tafsirin su kuma ya shiga cikin tafsirin da ake daukar sa at-tafsiru bil mawqi to sai at-tafsiru bil ra'yi sabi shi ke shi kishiyantar wannan shi kuma shine malami masani ya dauki alqur'ani ya rika fassarawa gwaggwadin ilmoma da malamai suka rattaba su ana bukatar sai mutum ya cika su sannan zai tafsirin alqur'ani su ne waɗannan tafsirai irin su tafsirin al'imamul kurtubi ya shiga cikin wannan tafsiri irin su na fakhruddin raji a tafsirin kabir irin su tafsirin al'imamul Mawar al-nukas wal ya shiga cikin irin wannan nau'in tafsirin tafsirin irin su al'imam eh, ibn al-jawzi جاد المسيح في علم التفسير يا شيخ إيرن ولا التفسير يا شيخ سكي عزامني إيرن في تفسير سوء الإمام ابن عاشور رحمة الله عليه تفسير سا التحرير والتنوير إيرن في تفسير سوء الشيخ أبو بكر محمود غولي وترد الأذهان إلى معاني القرآن da makamantan waɗannan dukkanin su suna cin at-tafsiru bil ra'yi shadid ko abin da ake ce mishi at-tafsiru bil ma'qul malamai suka ce wanda zai yi irin wannan tafsirin Ana buƙatar ya tattara wasu ilmoma masu yawa wanda za su ba shi dama ya zama ya cika sharuɗan da zai zauna ya karanta da tafsirin alƙur'ani ko kuma ya rubuta tafsirin alƙur'ani sannan ana buƙatar ya zama ya siffanci da wasu siffofi wanda ba na ilimi ba ne waɗannan siffofin daga cikin ilmomin da ake bukata ya zama ya haddace alƙur'ani duka domin yana buƙatar ya zama yana jawo ayoyin alƙur'ani ba tare da ya samu matsala ba ana buƙatar ya zama ya san ilimin abin da ake ce masa annasik wal mansukh ayoyin da aka goge su da kuma ayoyin da suka goge wasu ya zama ya san ilmo ilmoman da suke da alaƙa da al da al-mafhum ya san ilimin da suke ce masa ilmul muqayyad wal mutlaq ya san ilimin da ake ce masa ilmu dama'ir ilimin zamirai na larabci ya san wannan musamman dama'irul qur'an a takaice dai ana buƙatar ya zama yana da cikakken ilimi a game da AlƘur'ani. ya zama ya zama yana da ilimin ƙira'a, eh? ya san ilimin qira'o'i yana buƙatar wannan sannan ya san hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wadanne ne suka inganta wadanne ne ba su inganta ba ya san su ya san kuma yadda ake danganta yadda ake tantance su sannan bayan haka ya zama ya san ilimin usulin fiqh ya zama ya san ilimin usulin fiqh ya zama ya san ilimin fiqh ya san ya san ya san ya zama ya san menene malamai suka yi ittifaki wanne ne malamai suka yi sabani a kansa a matsalolin fiqh ya zama ya san wannan sannan ya zama ya san harshen larabci domin alqur'ani ba laraban littafi ne ya san nahawun larabci ya san sarkun larabci ya san ishtiqaqin larabci ya san ilimin bala'a. duk waɗannan ilmoman wanda zai ɗauki alƙalamin sai rubuta tafsirin alkur'ani wajibi ne ya zama ya san su sannan bayan nan ya zama yana da sifa ta aƙida ingantacciya bayan ilimi sannan kuma ya yana da aƙida ingantacciyar aƙida domin idan ya zama yana da ɓatacciyar aƙida to sai ya ɗau sai ya juya littafin Allah ba yadda Allah wuki suke yake nufi ba alhali kuma alƙur'ani an saukar da shi ne domin a yi bayani a game da nufin Allah to idan malami ya zama mummuna aƙida yake da ita kullum tafsirinsa zai zama kawai ya ya tara wannan mummuna aƙidar ta shi yasa tafsirin mu'tazilawa da tafsirin khawarijawa da tafsirin yan shi'a da makamantansu duk za ka irin waɗannan abubuwan na fitowa a cikin tafsiransu malami zai zo ya fara rubuta tafsiri tiryan tiryan tiryan tiryan tiryan kana nan duk abin da ya shafi aqida sai ya san yadda ya murka daga cikin misalai akwai imamu zamakhshari babban malamin harshen larabci ne kuma ya rubuta tafsirin sai samu suna al-kashaf an haqa'iqi a wannan tafsirin nasa al-kashaf a aqidar mu'tazila ba za a ga Allah ranar lahira a wajen su ba za a ga Allah ranar lahira ba to sai da al-imam az-zamakhshari alaihi ya san yadda ya murta ayoyin da suke bayani a akan cewa za a ga Allah ranar lahira wujuhun yawma idhin fera? ila rabbiha wujuhun yawmaidin nazira ila rabbiha nazira da ya san yadda ya fassara da ake nufi da nazira ya juya tafsirin domin ya dace da ma'anarsa ta aƙida ta larabta ta akwai yin waɗannan to shi yasa aka ce dole ya kasance yana da alaƙiyatu sahiha aƙida ta zama sannan ya kasance yana da uslul ya zama yana da kyakkyawan niyya ba niyyarsa ta tafsiri ita ce ya zo ya more ba ba zai rubuta tafsirinsa ba ne in rubutawa yake dan ya shautuncin wasu a Allah yake nufi da tafsirinsa yin bayanin manufar Allah a cikin littafinsa domin a gane mecece manufar Allah kuma a fahimci littafin Allah kuma a yi aiki da shi domin a samu tsira a duniya kuma a samu kubuta a lahira a shiga aljanna dole ya zama yana da wannan ana buƙatar ya zama yana da wannan sannan kuma ana buƙatar ya zama ya siffantu da takawa ya zama abin da yake faɗi yana aiwatar da shi a aikace kai ya zama abin da suke cimshi mishi khalafa fatwahu taqwahu a ya zama abin da yake faɗi kuma yana aiwatarwa a aikace shi ne taqwa yana bin umarnin Allah kada ya gama tafsiri kuma kawai sai a gan shi yana tasiri ya gama tafsiri a game da shan giya ya ce kuma ga shi an kai shi a wajen giya yana sha kaga duk wannan ana da bukatar malami na tafsiri ya zama ya kukuta daga wannan a ƙarƙashin wannan akwai wanda suke ce mishi naqilu tafsir wane ne naqilu tafsir naqilu tafsir shine wanda yake ruwaito ko kuma ya ciratu to abin da malamai suka rubuta a cikin littafin su ya fassara alqur'ani shi ma ana bukatar ya zama ya siffanci da waɗancan sifofin domin wani zubin naqalu ya fi wahala ba kira ko maganar wani ana buƙatar ya zama mutum ya zama yana da kyakkyawan niyya sannan kuma ya zama yana da ilmoma da ake da su na kalko magana malam wane ya ce malam wane ya ce malam wane ya ce na kilu tafsir kenan daidai yake da mutumin da zai zo ya ɗauki tafsiri kwara ɗaya na wani malami ya karanta ma mutane wannan duk na kilu tafsiri ne ba mu fassiyar ba ana ce masa na tafsiri sannan akwai mutarjibi shi kuma mutarjimi shi kuma shi ne wanda zai zo ya rika fassar kawai aya kawai a kawo aya ce a fassara ba bayanin komai to shi ma yana da haɗari ana buƙatar ya zama ba abu bane na wasa shi ma ana buƙatar ya zama yana da ilmu ma da yawa domin shi nan tarjama ma kai tsaye yake duk waɗannan ana da buƙatar mutum ya zama ya cika waɗannan shirin sannan ya zama yana fassara qurani mai girma a ƙarƙashin wannan sannan akwai nau'in tafsiri da ake da shi bi itibaril ulu ta hanyar kula da ilmoma malamai daga baya sai su zo sai su kalli wani ilimi sai su ce to a kansa za su rubuta tafsiri aka samu waɗanda su abinda suke kula da shi a tafsiri shine aqida aqida sai su rubuta tafsiri amma babban manufarsu ita ce tabbatar da aƙida wasu kuma sai su rubuta tafsiri babban manufarsu cikin yin tafsiri ita ce bayanin fiqh wasu kuma babban manufarsu ita ce a tafsiri tabbatar da luka, da ilmomanta da ilmomanta don an samu waɗanda suka yi rubuce-rubuce irin waɗanda an samu a da kuma har yanzu ma akwai tabbatar da aqida sauke shi mun gane su ne waɗannan duka nau'ukan tafsiri da ake da su ana bukata wanda kuma zai saurari tafsirin alkur'ani mai girma shi ma ana bukata ya siffanci da wasu siffofi siffa ta farko duk wata siffa da ka sani ana bukatar ɗalibin ilimi ya siffanci da ita to ana bukatar mai sauraron tafsirin alƙur'ani ya zama ya da ita ya zama manufarsa ita ce fahimtar littafin Allah domin Allah madaukakin sarki ya sauka da littafin sa domin akwai a fahimci littafin ba kawai a karanta shi ba shi ke to shi yasa ana buƙatar ya zama mutum ya kyautata niyyar abu na farko ke فصحه النية ثم طهري قلبا من الدنيا وزد حرصا على العلم zama manufanka ita ce don Allah ka zo sauraron tafsir dan ka fahimci littafin Allah ka fahimci sakon da Allah ya saukar wa manzansa sallallahu alaihi wasallam abu na farko ke sannan ana buƙatar girmama alƙur'ani shi kansa shi yasa baya cikin ladabi mutum ya rika aje alƙur'ani a ƙasa an sha mana wannan batun mus'afin alƙur'ani ba a aje shi a ƙasa wasu malamai sun ce haramun ne wasu kuma sun ce makaruhi annabi sallallahu alaihi wasallam an zo da at-taura za a karanta a taura a gaban sai a ɗauko kudu a dora ta a kai ka a aje a taura a ƙasa malamai suka ce idan a taura da bata kai alƙur'ani ba annabi ya ce ka aje ta a ƙasa dan me za a aje alƙur'ani a ƙasa shi yasa baya cikin ladabi mutum ya zo ya buɗe mushafin alƙur'ani ya ajiye a ƙasa ko dai ka samu abin dorawa ko kuma ka dora a jikinka in za ka tashi sai ka ba wani wannan ladabi ne babba daga cikin ladabin ana buƙatar uslul isra'i wal istima zama ka kyautata saurare sauraron alqur'ani ka ji me ake faɗi kada mutum ya jirabi Allah ya zargi mutanen da ba sa ba sa kyautata saurare wa minhum man yastami'u ilayka hatta idha kharaju من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا سلت أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم in sun zo sun zauna sai su riƙa annabi sama yana magana amma suna wasa suna shagalta da abin da annabi sama yake faɗi ba sa saurara sai kuma an fita kalulin lalli na mutu na ilmi ma da ƙala anifa in suka fita sai su samu sahabban annabi sama sai su wai mai annabi ya ce Allah ce da alladhi tsaba Allahu ala qulubi sai waɗannan munafukan da ba sa tsayawa saurare annabi saurare ne to su ne waɗanda Allah madaukakin sarki ya sa su samu ya yi bugun damfi aka kulle kwakwalwarsu zuciyarsu ba su fahimtar magana wata ba wa kuma son zuciyarsu suke bi a gefe guda Allah madaukakin sarki ya yabi waɗanda suke kyautata sauraron su wa bashir ibad alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab Allah ya ce ayi bishara ga bayinsa fa bashir ibadi ne sai aka goge ya'un nas ya'u ya'un ya'un nas kenan sai aka ce fa bashir ibadi fa bashir ibadi wannan idafan malamai suna ce mata idafatu tashrifi Allah ya danganta a ce nashi ne to wannan ba karamar daraja ba ce yace bayina ka musu shara su waye su alladhi yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsanahu sune waɗanda suke sauraron magana saurare da kyau fa yattabi'una ahsanahu sai su kuma bi wacce ta fi kyau a cikin magana da suka saurara sai Allah ya musu yabo babba sai ce ulaika alladhi hadahum Allah waɗannan su ne waɗanda Allah ya shiryatar da su wa ulaika hum ulul alba kuma waɗannan su ne waɗanda suka kasance masu kwakwalwa masu fahimta kaga wannan kenan to da ana buƙatar kyakkyawan saurare sannan kuma ana buƙatar daga cikin ladabin mai sauraron tafsiri ya zama yana na kaltar abin da ake faɗi na fa'idoji inda wannan yana mana wahala za ka ga so tari mutane suna iddi'a'in talib da ilimi kuma kwakwalwarsu ba za ta iya haddace komai ba yanzu nan kila da za a zuwa ya jarabawa in ce ibn bas ya kasa tafsirin gida nawa a magana ta da ne a baya wanda za su iya ba da amsa ba da yawa ko ba su rubuta ba tafsiri ya kasu gida gida nawa kawo mutum uku daga cikin almajiran ibn abbas kai ibn abbas ma wata makaranta ce makarantar shi ibn mas'ud wata makaranta ce makarantar shi ta tafsiri abu dardani wata makaranta ce makarantar sa kaga duk wadannan fa'idoji mutum ya zama yana da kaltar su yana rubuta su idan an ambata wanda yana daga cikin ladabban talibin tafsiri akwai eh, abubuwan da suke da alaka da tafsiri suna da yawa wanda babu bukatar tunda ba karanta da usulin tafsir muke ba a ce sai an yi bayani a kansu malamai sun yi rubuce rubuce akan usulin tafsir mutumin da yake son ya fahimci ma ilimin tafsiri to ba littafin tafsiri zai dauko ba akwai ilmoman kalatancin sanin tafsiri yana muna bukatar sai yi waɗannan ilmoman Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu za mu fara tafsirin suratul fatihatul kitab malam karanta ta duka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم wannan ita ce ake ce mata suratu fatihatul kitab an kira ta da suratu fatihatul kitab saboda ita aka buɗe alqur'ani da ita tana da sunaye da suka tabbata a sunna da yawa daga cikin sunayenta akwai ummul qur'an ummul qur'an annabi sallallahu alaihi wasallam yace la salata liman lam yaqra bi ummil qur'ani sannan ana ce mata ummul kitab ummul shi ma ya zo a hadisi manzo sun ce la salata liman lam yaqra bi ummul kitab malamai suka ce an kira ta da ummul kitab saboda me saboda ishtamalat ala maqasid alquran kulliha فهي ملخص لمقاصد القرآن إذا سورة الفاتحة an buɗe alƙur'ani da ita shi yasa aka ce mata fatihatul kitab sannan an ce mata ummul kitabi ko ummul qur'an saboda me ta kunshi dukkan manufofin alƙur'ani alƙur'ani yana da manufofin da aka saukar da shi domin su wani daga cikin malamai ya dunkule su a baitin sai yake cewa halalun haramun muhkamun mutashabihun bashirun nadirun izzatun qisatun masar yace halalun haramun alqur'ani ya bayani akan halal da haram daga cikin manufofin alkur'ani akwai tabbatar da halal da haram halal da haram a aqida halal da haram a cikin ibada halal da haram a cikin mu'amala sai akwai su a cikin aqida shirka ita ce ita ce haram tabbatar ma da Allah hakkinsa kaga shine halal halalun haramun sannan muhkamun mutashabihun a cikin alqur'ani akwai muhkali ayar da take ta fito ma'anar da asili take akwai mutashabih akwai wanda suka kasance ayoyin su ma'anonin masu rikitarwa ne sai an nemi taimakon wasu ayoyin sannan za a iya fassara su sai ya ce ismatun izatun masal sannan akwai iskoshi alƙur'ani sannan akwai wa'azi a cikin alƙur'ani sannan akwai masal akwai buga misalai wasu suka ce waɗannan su ne maƙasidul ƙur'ani wasu kuma suka ce a'a maƙasidul ƙur'ani su ne manufofin alƙur'ani akwai al al'aqa'id akwai al al'ahkam akwai alwa'd wal wa'id abin da ake ce ma manufofin alkur'ani suka ce akwai aqida akwai hukunce hukunce sannan kuma akwai alwa'adu alkawarin da Allah ya na sakamakon da zai ma waɗanda suka bi shi sannan kuma akwai eh, alwa'i yaffan azaba da Allah ya yi alkawari ga waɗanda suka zama ba su bi umarninsa ba a wancan baitin na tsallake bashirun naziru akwai bishara akwai nazara akwai bishara sannan akwai nazara wato akwai bishara da kuma gargadi duk waɗannan malamai sun tattauna to sai suka ce fatiha ta kunshi dukkan wata ma wata manufa ta alqur'ani to shi yasa sai aka ce mata ummul qur'an so da ke zama suratul fatihatul kitab kamar an tattara alqur'ani ne ga baki dai aka dunkule shi yasa a rubutun zamani a yanzu kai suke da suke da somai idan mutum ya rubutu ko su ce abstract ko ko talhisi idan mutum ya rubutu sai ya zo kuma sai ya tattara rubutun ga baki daya sai ya dunkule shi a waje daya wani zubin za ka ga baya wuce shafi biyu ko shafi biyu to kamar suratul fatiha ake faifaya Allah madaukakin sarki da ya bude su alqur'ani sai ya buɗe alqur'ani da wannan sura mai albarka sannan daga cikin sunayenta akwai as-sab'ul masani ana ce mata asabul masani hadisi ya tabbata ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa suratu fatihatul kitab hiya sabaqul masani wal qur'anul azim alladhi utitu fatiha ita ce a asabul masani wato ayoyi guda bakwai nan da ake yawaita maimaita su a akalla wanda aka bani sannan ana kiranta da suratu ruqya suratul ruqya wasu kuma suna ce mata suratul shita saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa hadi wa ma adraka annaha ruqya ya aka ka gane cewa ita ruqya ce wato sura ce da ake addu'a da ita Wa ya sanar da kai to kaga wannan wasu suna ce mata suratul du'a waɗannan suna cin sunayen da aka samo daga nassi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan surar da ita da su wannan sura tana da falaloli su yawa a cikin sunayenta akwai suwatu sala kamar yadda za mu ji a wannan hadisi annabi sama ya kira ta da suwatu sala annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ce a cikin al-hadith al-qudsi qasamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi as-sala nan fatiha na raba fatiha tsakanina da bawa sai Allah madaukakin sarki yace فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah madaukakin sarki ce ce hamidani abdi bawa na ya yabe ni wa idza qala arrahmanir rahim qala asma alayya abdi idan bawa ya ce arrahmanir rahim sai Allah ya ce bawa na ya yabe ni dai idan ya ce maliki yau dini ko maliki yau dini sai Allah mana kusa ke ce majjadani abdi bawa na ya yabe ni ya girmama ni ya bani girma babba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai Allah ce ya ce wa hadha li abdi wa li abdi ma sa'al wannan na bawa na ne kuma bawa na duk abin da ya roke ni zan bashi اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ازوا كش سو دك سوره الفاتحه النبي sama ya kira ta da suratul salah kuma sura ce mai girma sannan a hadisi sahihi riwayar sayyidina abu darda radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai saukar da wata sura a cikin at-taura ba ko a cikin al-injil ko a cikin az-zabur ko a cikin al-qur'ani da kai suratul fatiha daraja saboda sura ce mai girma sura ce mai albarka bayananta kuma insha Allah ta'ala a darussan da za su zo a gaba za mu ji su Allah ya kai mu darasi na gaba za mu ji wasu daga tsarin falalolinta sannan kuma da jin a ina ta sauka sannan kuma ayoyi nawa take da su duk da mun faɗi sannan kuma sai mu shiga tasirin ta kafin nan mai tasirin isti'aza da kuma tasirin basmala da kuma maganganun da malamai suke da su a game da hukuncin yin isti'aza da hukuncin yin basmala a ina ake yin su da makamantan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya sa alqur'ani ya cece mu Allah ya mana albarka Allah ya ba mu albarkar da ke cikin alqur'ani صلى ala وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته